Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau tara ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ga dukkanin alamu Nan ba da daɗewa ba, za a samar da tsarin inshorar lafiya na bai ɗaya a Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshorar lafiya na bai ɗaya zai iya inganta rayuwar talaka idan har aka wato idan har aka samar da shi? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafe da labaran wasanni daga wato daga ghana amma kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga zahar nan dauke da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Akalla sojojin gwamnatin Somaliya goma da mayakan sa kai goma sha shida aka kashe a yau Laraba a lokacin da kungiyar mayakan al-shabab ta kai hari kan wasu sansanonin soji guda biyu da na yankin lowa shebel na somalia harin farko da aka kai a garin koriyoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin magdushu ya faru ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa da wani dan kunar bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji da ake da ke karkashin ikon mayakan yankin da ke muradin gwamnatin tarayyar somaliya mataimakin kwamishinan gundumar koryoli abdi ahmad ali ya ce mayakan sun yi niyyar lalata gadojin garin sun lalata gada guda ɗaya amma mun yi nasarar dakile yunkurinsu na kai hari akan ɗaya gadar. daga nan sai mayakan da yawa ɗauke da manyan makamai suka kawo mana farmaki a cewar wasu kafofi da yawa da aka yarda da su a garin Akalla sun ce akalla an kashe sojoji goma da kuma wasu mayakan sa kai daga kungiyar mayakan da ke goyon bayan gwamnatin kasar su shida a yayin artabun. Ita ma kungiyar al ta kai wani hari da sanyin safiyar yau a wani sansanin soji. da ke El Salini mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Magdishu. ɗaruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawa da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta ƙasar japan a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a ƙasar china ana sa ran kimanin fasinjoji 500 da suka warware za su bar jirgin ruwan na diamond princess a yau laraba a yokohama inda jirgin ya sauka tun lokacin da ya isa garin a ranar uku ga watan fabrairu jami'an lafiya na japan sun keɓe fasinjoji dubu uku da ɗari bakwai da ma'aikatan jirgin don a sa ido a kansu bayan da aka gano cewa wani fasinja da ya sauka ɗan hong kong na ɗauke da ƙwayar cutar ta coronavirus amma ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar ƙwayar cutar ya fuskanci koma baya. yayin da mutane 542 suka riga suka kamu da cutar lamarin da ya kasance gungun jama'a mafi girma da aka tabbatar sun kamu da cutar a wajen china ofishin kare haƙoƙin biladama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira akan a gudanar da bincike ba tare da san kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin kamaru inda ake magana da harshen ingilishi a ranar 14 ga watan fabrairu an samu ƙarin bayanai tun bayan aukuwa harin na tada hankali masu sa ido a kan haƙoƙin biladama na majalisar ɗinkin duniya da ke yankin na kamaru sun ba da rahoton cewa yara goma sha biyar aka kashe kuma tara daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar ne sun kuma ce akwai mata biyu masu juna biyu cikin waɗanda harin ya shafa ɗaya daga cikinsu ta rasu a asibiti sakamakon raunin da ta samu mai magana da yawun hukumar kare haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya robert covelli ya ce har yanzu ba a sami cikakken bayani akan aukuwar lamarin ba amma ya shaidawa murya amurka cewa shaidun gani da ido sun ce mutane 40 dauke da makamai da kuma jami'an sojoji da na tsaro ne suka kai harin a ƙauyen shugaban amurka donald trump ya yi wa waɗansu fitattun mutane da aka samu da laifin aikata manyan laifuka ahuwa a jiya talata ciki har da wani tsohon gwamnan jiha ɗan jam'iyyar democrat da ya taɓa neman sayar da kujerar majalisar dattawa ta tsohon shugaban amurka barack obama trump wanda kwanakin baya ya wanke waɗansu sanannun mutane da suka taka doka da yafewa tsohon gwamnan jihar illinois rod blavovich wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu bayan da ya shafe shekaru takwas a gidan yari. Tun madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daga dukkan alamu nan ba da dadewa ba za a samar da tsarin inshorar lafiya na bai daya a najeriya yayin da majalisar dokokin kasar ke duba batun duk da cewa majalisar na ganin akwai abubuwa da ake ganin zai iya kawo wa shirin cikas idan ba a ɗauki wasu matakai ba wakiliyar sashen hausa madina dauda ta haɗa mana rahoto akan haka A daidai lokacin da Majalisar Dattawa ta kaddamar da kwamitin da zai duba ga yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul sai maganar ba da inshorar lafiya bai ɗaya ya kunno kai domin tun shekara dubu biyu da biyar da gwamnatin tarayya ta kafa hukumar inshorar lafiya ta tarayya mutane da dama suna kokawa da yadda yanayin kiwon lafiya ke fuskantar koma baya musamman ma ta hanyar bawa al'umma sauƙin samun magunguna a asibitoci kyauta. Akan wannan ne na tambayi ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul sanata Kabiru Ibrahim Gaya ko akwai yiwuwar duba dokar da ta kafa hukumar inshorar tarayya ga abin da ya ce. To wannan kin san ya doka daban tafiyar da mulki daban. Mu za mu yi doka mu ce muna so a yi kaza amma shi mai mulki shi ya san nauyin aljihun shi. idan muka ce ba da lafiyar nan za a yi ta kyauta gonan tana da kuɗin za ta iya yi za ta yanke shawara ba za mu iya sashi a doka mu ce kaza ba amma za mu iya kawo shawarar da za mu iya jiha ta samu za ta iya yi don kanta ta daure ta yi don wannan don cigaban al'umma kasa amma an ka ce ka sa doka sai an ko kowa riga don ba kuɗin ɗinka riga to kaga da matsala doka ka ba za ta aiki ba amma tana tabbatar miki za mu yi abin da 'yan najeriya za su yi farin ciki da mu kuma za su yi murna da cewa a zamanin mun kawo abubuwan da a gyara al'umma su amfana wannan wahalar da talaucin da ake ciki a samu sauki insha Allah. Amma sanata mai wakiltan Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume ya ce yana ganin gwamnatin tarayya za ta taka muhimmiyar rawa a wannan fannin. Wallahi yunkuri ne mai kyau don dai ina ganin Najeriya nan dai kam talaka ya kamata musamman don ayin kasan ko kace ma kowa zai samu wato asibiti ko kuma kiwon lafiya kyauta. masu hali ba su da wannan bai dame su ba amma wannan ya zai shafi talaka sosai don talaka yanzu sai ga kudin magani ko kuma iya je ya samu ma ganin likita ma bai da dama yanzu tunda sai an ce ya sayi kati ko kuma sai ya biya wani kudi ni kam ina cikakken goyon bayan da cewa kowane dan najeriya wanda ba zai iya biya ko kuma ya zamanto dai asibiti ya je samu lafiya kyauta wannan ina goyon bayansa ɗari bisa ɗari kuma najeriya tana cikin matsayin da za ta iya yin haka to sai dai dan majalisar wakilai abubakar hassan fulata ya ce sai mahukunta sun canza salon kashe kuɗi domin a halin yanzu ma batun kasafin kuɗin bana tana tafiyar hawainiya idan ka ce za ka ba kowa magani kyauta a wannan tsari namu ba zai yiwu ba abu ne mawuyaci duba ga cewar muna da giɗi babba a kasafin kuɗi namu ma kun tuna kasafin kuɗi wannan na wannan shekara za a yi rance ma na wutan kusan triliyan biyu wanda rance ranto wannan kuɗin za a yi saboda haka za a yi yunkuri a cewar yawanci za a yi wani kaso na mutane masu bukatu na musamman a yi musu wannan amma idan za zaka abin nan a wannan halin da muke ciki yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a halin yanzu majalisar dattawa ta buƙaci a ƙara yawan asibitoci a faɗin ƙasar wanda yin haka zai taimaka wajen cimma burin samarwa mutane kiwon lafiya mai nagarta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka, a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. To masu sauraro layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'in namu na yau shine shin ta yaya kuke ganin wannan tsari na inshorar lafiya na bai ɗaya zai iya inganta rayuwar talaka idan aka samar da shi? Addu'ar mu ga Allah rahimi ya kiyaye arewa gaba ɗaya, mu munai da masu jumlatan. jumlatan. kuma da arnado dan ingiya tutocin shehu mujaddadi goma sha biyu ne Najeriya. Sa'ad ku Abubakar ga arewa tana kan shan wuya. Shehu alkane ne mi a yarwa ko za ka yarda a rushe mulukiya. hausawa su da bare-bare ai amana ce da kilefiya shehu laminu da mujaddadi sun bar mana girman duniya yalla za mu kiyaye har mu bar ya'yan musu gaji halaliya ya jikokin shehu na biyu sai ku ɗautu ta ta gaskiya haƙƙi na ƙabilole duka na wuyan ku sauke lafiya. Daular ku a kayan mummunai da wasansu ta wanye lafiya, da aminci babu gwagwarmaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jama'a a nan da birnin Washington DC lokaci na cewa karfe uku da arba'in da hudu ga kira nan ya shigo mana daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Abdu nan nika unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. Domin ra'ayina da zan bada bisa da inshorar lahiya na bai ɗaya da an kayi a tarayyar Najeriya, mu ce Allah ya saka da alheri. Wannan tsari yana mai mahimmanci ne sosai saboda talaka zai samu sauki wurin sayan magani mm. saboda yau in an ka diba talaka shine wahala ya kamata a ce maganin na a yi mai arha saboda musamman 'yan uwanmu talakawa da ke cikin karkarin nan su samu sauƙin sayan magani kuma a buga a sa gidajen asibiti ko ina a ɗauki ƙwararrun matakai maganin nan zaman su wanda za a yi kuma a bi sau da kawa na kwarai ne a duka a bibi a bincika da kyau saboda mutane su raba kansu da shan magani magani wanda baya da kyau na bisa hanya muna fatan ubangiji Allah ya sa dai wannan tsari da tarayyar Najeriya ta yi shine karshen matsaloli fannin kiwon lahiya saboda ƙasashen mu su su koyi da irin wannan magani a yi mai arha saboda talaka ke wahala na gode kuna mm. tare da mai sauraron ku afirka ko unguwar wadatatawa jamhuriyar niger mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka yanzu kuma bari mu koma najeriya jihar kaduna salamu alaikum to ajiya barka da aiki barka Madalla, sunana Murtala na kiran ku daga garin da gasa a na tarayyar Najeriya. To, Murtala muna jin ka. Eh, wannan tsari ne ne kyau ya ita kuma muna musu fatan alheri amma fa muna gaya mun cewa har sai mun ga an gyara asibitocin da suka dade ba magunguna ba gyara ba dabbobi ba gadaje in aka je ma tukun wani lokaci za ka je a ce ma ko je sare ka je babban asibiti a ce ma ba magani dan suka gyaggyara asibitoci muka ganja daukoki to sai ne da cewa wannan abun zai iya yiwuwa yanzu kin ga ai akwai inshorori da da ake misali na mota za ka je ka yi inshora mota ka sai yi hatsari ma baka sai inda za ka je ka ji inshora ɗinka da ake cire ma a kudin a cikin takardu da kake biya ba to amma muna muku fatan alheri kuma Allah ya sa wannan ajiyoyi don amfanin talaka ne da fatan za a tashi lafiya. To mun gode malam Murtala har yanzu dai a jihar Kaduna muna tare da Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Muna tare. Suna Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa barka da dawowa zan ce. To alhamdulillah yawa barka da yammaci. Mm. To alhamdulillah akwai wani sako wani bawan Allah da ya taso tun daga Naija Washishi Hamza da ke Washishi ya kawo mana ziyara a nan jihar Kaduna to muna godiya sakamakon jin da yake a wannan kafa ta labarai ta muryar Amurka to gaskiya muna godiya da wannan zumunci da kawo mana. To malam malam Musangaro muna jin ra'ayinka. Magana wannan inshora din da ake magana. Mm. To kin san dai idan azu ya zo mu fatan da muke yi dai Allah ya sa idan an faɗe shi a cika shi. Mm. Domin idan aka yi haka kaga za a samu ci gaba. Kuma abubuwan da muke magana kin da yawa za su gwamnatoci suna magana cewa awon ciki kyauta ne na mata wane ne ƙananan yara daga shekara shekara kaza daga wata kaza zuwa shekara kaza duk kyauta ne kuma a ta ki ga idan ko awo mace ta je da ga ana hada rikici tsakanin mai gida da majama da matar shi to kaga irin wayannan abubuwa su ya kamata kokari a magance amma duk irin wayannan abubuwa da za a rika kawowa ana faɗa a ta tafara dan dai a ji daɗi a baki to gaskiya akwai matsaloli irin wayannan matsalolin da kanana kananan wanda a zo a ce awa kyauta ne kuma miji zai a tafi awo a ce ya ba da kuɗi kin ga zai ga kamar mata za ta yi mai cuwa-cuwa ne to da haka da irin wayannan abubuwa ya kamata su a magance ba a ce za a hmm. kawo abubuwan da talaka ma shi ko da an yi shi bai da wani amfana da shi domin kafin ka je ga asibitin ma ka sha wahala ƙarshe ne miki fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode yanzu kuma bari mu leƙa jihar Zamfara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To um, ya suna malamin. sunana Sayyid Muhammad. To barka da daga Awana Gusau. Muna sauraron ka eh, menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora? Ra'ayina shi ne irin wannan abun ko an yi shi talaka bai amfana da shi. Ko da me ko ka ji asibiti ba za damu da kai ba. Haka. To mun gode sosai da wannan ra'ayin naka. Ah, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi. Salamu alaikum. Malama Amina barka da aiki. barka barka mu da warhaka daga ina tare da bauchi ko? Eh sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To lalle ra'ayina ni na goyi bayan wannan abu ɗari bisa ɗari sai dai mm. abin da muke so gwamnati ta yi iya kokari ta duba mutane masu amana ta ba su wannan shiri domin mm. taimaki al'umma sannan kuma wanda aka ba su din su ma su yi kokari su rike amana saboda idan aka yi haka lalle an taimaki mu talakawa da muke zuwa asibiti za mu samu magani a cikin sauki kuma muna fatan Allah ya taimaki mu Najeriya. Daga karshe akwai wani mai sauraron malam Mamuda da yake anguwan makeri a kafin madaki yana muku fatan alheri ku tashi lafiya mun gode. Mun gode Malam Ayuba da wannan ra'ayi naka. Bari kuma mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? Sunana ya wuce da yawan madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna. To barka muna sauraron ka. Wato shi batu na inshorar lafiya a duk duniya abu ne mai muhimmanci musamman in an samu kasan da sun san abin da suke mm. gabanni kenan. Amma ni ina gari a shigo da wani inshorar lafiya ga talaka ba shine ke gaban talaka yanzu ba. Sabida ana maganar gyara asibitoci da gyara ainihin harkar lafiya a Najeriya har yanzu abin yana nan yadda yake har yanzu kuma da shi ake yin kamfen. Tara kuɗi an tara yanzu ba ga Abdulrashid mai da tanga ta ana caji shi akan kuɗin fansho din ba duk irin wannan shi talaka yana buƙatar tsaro ne yanzu tsakani da Allah ni ina tunanin ba shine a gaban talaka ba wani ya kamata ta canza ra'ayi asibitocin mu da aka riga aka gina musamman firamare asibiti a gyaggyara su a samar da kayan aiki insha Allah talaka zai samu sauki nagode Allah ya sa tashi lafiya usulaiman Madaci. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Wa, nake magana da? Kina magana da mallaka ne azare da makafu. To filin naka ne menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora? Eh batun inshorar kiwon lafiya wato abu ne wanda yake da amfani kuma taimakawa mutane. To. Hello? hello kamar kamar dai layi ya goce amma kuma ga kira na shigo mana daga ivory coast salamu alaikum alaikum salamatullahi to barka ga da wa nake magana da to ya sunanka ko za ka iya maimaita mana? Hello, kamar dai layin Ivory Coast ya goce. To gashi nan dai mun sami kira daga jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke magana da? Ina magana da Suleiman Balani daga karamar hukumar muya ta jihar Niger. To Malam Suleiman muna jin ka. menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora to ni dai babban abin da nake son in ce dama na daɗe ina ɗan neman kuɗi shekaru haka dama sai yau Allah ya na sa an samu a to alhamdulillah mu ma mun farin ciki da ka same mu eh na kuma gode na gode Allah ya sa a tashi lafiya amin eh sami sami to <laughs> To ga kira na na shigo mana daga jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Sadi Haruna ma dakin Fantaje. To mana Haruna muna jin ka. eh to wannan maganar kiwon lafiya inshoran kiwon lafiya goyen talaka dai in ba an mar in ba an mar wani wayewan kai kan bayani ba dai wata talaka ba san menene ma ake nufi ba amma mu dai fatan mu asibitocin mu na kauyuka da karkara mm. muna son gwamnatin tarayya ta shiga da tallafa maza sosai ga yadda kowane talaka zai san zai ne je sayan magani ko je kwanta abin dubu ya ba ko da ɗari biyar ko ɗari biyu mm. to ina gan zai fi fahimtar me ake nufi da inshoran kiwon lafiya. To mun gode kwarai da gaske ga kiranmu na ƙarshe na shigowa daga jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ya sunan malamin? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan batu na inshora? To gaskiya maganar inshora mafi yawancin musamman talakan Najeriya ma bai masu abun abin da ake nufi inshora ba. Mm. Domin saboda gwamnati haƙƙin da ya rataye a kan ta ta wayewa mutane a akan ma mai ake nufi da inshora ba. dan za a ga ana kokarin gina asibitoci ba magani in ma an zo mutum aiki ya da a rubuta mai takarda ya je wasu kemis haka ko wani mai talla a kai a ce je shi magani mm. saboda haka su wannan tsoron nan su dai suna amfana su ne amma dai tallafin tsakanin da Allah bai ma sa abu da ke yi da tura ba to mun gode kwarai da gaske da waya malam Ibrahim muka kawo karshen daukan wayoyin naku a yau Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. An kaɗa da karawan tarihi tsakanin kuma kumasi a duka ta gwada kira safoka dangane da bukin ranar independent a sakatariyatin hukumar kwallon kafar kasar ghana inda wakilai na kilabin guda biyu gabaki ɗaya da kuma waɗanda suka shirya wasan hada da jami'ai na hukumar kwallon kafar ghana duk suka halarta wannan ya bai wa masu shirya wasan damar bayyana wa kilabin ɗin makasudin wannan wasa sa'an nan kuma da irin tanadin da aka yi wa kafuwar club din baki daya kra house of oak da kuma sasan tikotoko dai farkon lokaci kenan da da su yi wasa a wajen kasar ghana club din madia masters eh, na kasar ghana ta sha fama da wani naushi wadda ya girgiza club yayin da babban jami'in kiwon lafiya ya bukaci mai koyar da club din wasa samuel boydu da ya tafi hutu daga ainihin wasan na kwallon kafa kwararren eh, mai gabatar da dabaru na kwallon kafa dai wani irin ciwo ne ya far masa a yayin da ainihin edwana ke karawa da ainihin diyama a takwa a watan jiya a nan take aka aika da shi asibiti kan toto rabin lokaci daga bisani aka sallame shi ya komo ya ci gaba da kama aikinsa sai dai babban jami'in kiwon lafiya na kalaba ya bukaci ya je ya dan huta ya samu cikakken lafiya dan wasan tsakiya na kasar ghana thomas pate ya faɗa cewa shi fa burinsa ya kawo ƙarshen wasansa a atletico madrid na ƙasar spaniya yanzu haka dai wato kwandilarsa zai ƙare ne a shekara ta 2023 yanzu hankali kuma ya komo kansa club club dai duk na sha'awarsa kamar su manchester united arsenal da kuma inter milan sai dai shi dai ya nuna cewar burinsa ya ci gaba da zama a ainihin atletico madrid mai koyar da kungiyar kwallon kafan kasar somaliya wasa bashir hayford ya sauka daga mukaminsa mai koras da wasan na somaliya wadda dan ghana ne ya nuna cewar ya hango rashin tsaro da kuma hare-hare daga al-shabab a matsayin dalilin da ya sa ya yi murabus hayford wadda shine ke rike da ghana a yayin wasan cin kofin afirka na mata da aka yi a bara ya rataba hannu a kan kwandilan shekaru biyu ne inda ya maye gurbin dan somaliya muhammad abdallah a watan maris shekara ta 2019 shine ya jagoranci somaliya ta yi nasara na farko a wasannin samun cancantar shiga gasar kofin duniya da ta lallasa zimbabwe a wasannin share fage domin gasar na cin kofin duniya na shekara ta 2022 da wannan labari muka yi so karshen labarin wasannin na yau ridwanon lamuktara bas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana a gaida Ridwan Abbas kafin mu karkara shirin namu ga Zahra da takaitattun labarai. Akalla sojojin gwamnatin Somaliya goma da mayakan sa kai goma sha shida aka kashe a yau Laraba. a lokacin da kungiyar mayakan al-shabab ta kai hari kan wasu sansanin soji biyu a yankin lowa shabelle na somaliya harin farko da aka kai a garin Koryoli mai kimanin tazarar kilomita 95 kudu da birnin Mogadishu ya fara ne a lokacin da mayakan suka yi amfani da wata mota da aka cika da ababen fashewa da wani ɗanƙunar baƙin bakin wake ya tuka zuwa wani sansanin sojoji da ke ƙarƙashin ikon mayakan yankin da ke muradin gwamnatin tarayyar somaliya ɗaruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta ƙasar japan a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu biyu a ƙasar china ofishin kare haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira akan a gudanar da bincike ba tare da son kai ba a kan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin kamaru. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahra aminu fage da ta taya ni gabatarwa da julie lathis gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyanmu na yau mr justin thwaites da ya daidaita mana sauti Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.